السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 26 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da uku ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhi da talikin a shekhu dr salih buna fauzan buna abdullahi fauzan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu da yan uwa basu manta ba malai yana mana bayani don gane da al'amarin dawon annabi isa a ƙarshen duniya wannan yana daga cikin aƙidanmu cewa zai dawo zai jagoranci al'umma zai kashe dajjal zai kaddamar da jihadi zai karya cross zai kashe alade za a koma a bauta ma Allah kaɗai a bayan ƙasa ba za a ƙara ma Allah shirka ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace to a karatunmu da ya gabata malam ya yi mana bayani akan idan annabi isa suka yi ido hudu da dajjal to dajjal zai narki to shine malam ya ce wa sirru fi zaubanin dajjal sirrin da ke cikin wannan narkewa na dujal annallaha a'ata li nafsa isa ra'ihatan Khasa. cewa Allah madaukin sarki ne ya sanya ma numfashin annabi isa wani irin sinadari na mu'ujiza na musamman iza waje da halkafiru mata minha Da sanda kafiri ya shaƙi numfashin da annabi isa ya shaƙa ya fitar to inda ya mutum kafiri ne to zai faɗi zai mutu nan take to wannan ya sa shi da jihar da ya ji wannan numfashi na annabi isa to sai fara narkewa yana gudu yana narkewa yana gudu shi na annabi isa zai bi shi kamar yadda muka ji cikin hadisin kuma ma malar zai zo ya ƙara jiyar da mu wannan hadisin din ففي صحيح مسلم أن نواس بن السمعان يادو تشكين صحيح مسلم أرواية نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل بل أن تشبهن كان حديث نواس بن سمعان a dogon hadisin ya ce wamin ma ƙala hufihi daga cin abin da ya faɗa cin hadisin cewa yi eh, baina ma kuwa kazalik iz ba asallahu habna maryam al'umma suna cikin wannan yanayi Allah maɗaukin sarki zai aiko annabi isa ɗan maryam fayin zuru inda almanaratul bai ba in ya zo sai ya yada zango a wajen wata faran manara sharqiyyi dimashq wacce take gabashin dimashq sham baina maharudatayn wadi'an kaffaihi ala ajnihatil malakai nabi isa zai zo da mayafai guda biyu ya yafa ɗaya ya ɗaura ɗaya mun gano wannan da kyau malam fita waje yana sanye da tabukan hannun shi akan a fuka-fukan mala'iku idan ta a ho katara in ya sauke kan shi haka sai ga ruwa na zuba sha wa iza haddara min ho, ka jummal kallu'ulu mala ce, idan kuma annabi yace daga shi. to sai ka ga ruwa na zuba kamar lu'ulu mana duk haka fala ya hillu kafirin an yaji da riha na fasihi bai halatta ga kafiri ya ji numfashin annabi isa ba illa mata face ya mutu wa nafasuhu yantahi haisu yantahi tsarafuhu wannan numfashin annabi isa kuwa yana kaiwa inda idan shi ya hango yana daga idan shi ya hango daga nan zuwa kofan doka to numfashin shi zai kai wajen kuma tsakanin wannan wajen inda kafiri yana shakan wannan numfashi na annabi isa to zai yanke jiki ya faɗi ya mutu fayaqlubuhu hatta yadrukuhu haka annabi isa zai ta neman dajjal har sai ya riske shi bi babi luddin mun gani bi babi luddin fa ya kashe shi Sun ya ce isa na maryama kaumun sannan bi isa ya iske wasu mutane ko kuma su mutanen su zo su samu annabi isa kad humullahu min wanda Allah madaukin sarki ya kare su daga dajjal sahu ala wujuhihim sai da ya ri'a annabi isa sai ya rika shafin fuskokinsu hajjisu hun bi darajatihim fil janna yana gaya mu kowa mazaunin shi aljanna daraja daraja mun gane kowa ana gaya mai klas din shi a gidan aljanna an fahimta wani zai ce ina da ma Allah yi ka a wancan lokacin karke wannan gurin domin garka gode ma Allah da ya yi ka a yanzu kake mai imaninka amma idan kai gurin ina dama a wancan lokaci aka yi ka to akwai matsala domin akwai yiwuwan Allah madarkin sarki bai yi ka da ƙarfin imani ba dujal yana yin wata kora sai ga da kai ciki an fahimci wannan shi sa yana daga cikin abin da malamai suka ce bai kamata ba mutum ya rika gurin dama zamanin annabi ya yi ka gode ma Allah da yi ka a wannan zamanin an yi wasu a wancan zamanin da sun fi ka ƙwazo sun fi ka ƙoƙari sun fi ilimi sun fi wayewa sun fi yi da gaske amma kuma sun mutu a katare ne ko sun mutu a munafukai amma a yanzu da Allah madaukin sarki yi ka musulmi ahalus sunna ka gode ma Allah da yi ka a yanzu fatan wai da ma kaza da ma kaza wannan yana sa ya zama baka gudun ni'iman da Allah ya maka fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis Allah ya sa mu dace ana hadisi al-imam muslim ibtada shi a kitab al-fitan babu zikru dajjal hadisi na hudu shafi na 2253 a lamba hadisi na 2937 mala ya ce wa sirru fi adami tarke isa dajjal hatta ya mota bi nafsihi menene sirrin da ya sa annabi isa bai bar dujal ya mutu da kanshi ba ya bi shi ya kashe shi duk da cewa ga dajjal yana narkewa to menene ke cikin wannan mala ya ce huwa inna ha usuratun أسطورة هذه المخلوق وفتنته فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموت وقتله وموته استيقنوا أنه ضعيف مغلوب على أمره وأن دعواه كانت زورا وكذبا مالك عليك دومين domin shi dajjal a lokacin da zai bayyana an sallada shi a kan halittun Allah baki ɗaya an gane ya mamaye ko'ina fitinan shi kuma ta shiga ko'ina ta kai ta komo a wannan lokaci fa innan nasu iza shahado qatlahu domin a wannan lokaci da mutane Allah zai taimake su su ga kashe shi mun gane da mutuwan shi mutu a gabansu istaikano annahu ifin za a samu au dama wannan mashirmancin ashe mai rauni ne ma bai iya komi magalubun ala amrihi kuma su ga an yi rinjaye an fi karfin al'amarin da ya zo da shi wa anna Awahu kuma da'awan da yake kanu zuran wa kaziban ƙarya ce kawai ƙyara ce to yin ganin haka ƙarara to zai natsar da mutane akan wannan amma in sun gaba kashe shi ba za su har yanzu dai yana da ƙarfin shari'a wasu za su yaudaru da cewa har yau dai dajjal mutumin kwarai ne amma sai Allah madarkin sarki ya umarci annabi Isa duk da narke wanda yake kar a bar shi narke duka a kashe shi a ga cewa shi ba kowa ba ne, kuma ƙarshe zama shi ba kowa ba Allah madarkin sarki ya kiyaye kuma kun sa abin mamaki har yau su waɗannan yahudawa da suke sa ran dajjal zai bayyana su bi shi za ga suna ta raya abubuwa na shi da yawa an fahimci wannan da kyau ku dm primasin din nan duk mutanen dajjal ne Allah duk mutanen shi ne yan bida duk mutanen shi ne yan son zuciya mutanen shi ne E, masu bin miyagun al'adu duk jama'an shi ne makar karka tambaye yahudu da nasara waɗannan yan hannun daman shi ne an fahimci wannan da kyau ku Allah ya sauwaka malicin muhimmatu isa ba'adal qada'i ala dajjal wane ne aiki mafi muhimmanci da annabi isa zai dukufa a bayan kashi dajjal wa ihlaki ya ajuji wa ma'ajuj kuma a bayan an hallaka ya wa ma'ajuj to shi annabi isa wasu ayyuka ne zai dukufa masu muhimmanci wanda zai cigaba da aiwatarwa mahala ya ce ya ƙade isa ala dajjal wa fitinatihi allah madaukin sarki zai sallada annabi isa kan dajjal da kuma dukkanin fitintunu da dajjal zai zo da su wa ya kuruje joji wa ma'ajoju fi zamanihi kuma a wannan zamani da annabi isa yake raye to ya joji wa ma'ajoju za su bayyana karara an fahimci wannan da kyau ko? ma'ala ya ce kama sai a ci bayanuhu kama yadda bayanin wannan yana tafi fayassi dona fil'ar da isadan azima idan ya ajuji suka bayyana za su yi ɓanna mai girman gaske a bayan ƙasa fayyada'o isa rabbahu to a lokacin annabi isa zai roƙi ubangijin shi fayustajiba lahu nan take kuma allah maɗaukin sarki ya karba mai addu'a wa yasbihuna mauta sai a waye gari ajoji sun mutu baki ɗayansu la yabqa minhum ahadun ba ko guda ɗaya da zai rage yana raye wa inda zalika ya tafarragu isa lil muhimmatil kubra a wannan lokaci annabi isa zai tinkari wata muhimma mai girman gaske allati anzala allati unzila min ajliha wanda a kanta ne aka sauko da shi an gane wannan da kyau ko ko allati an zala min ajliha ko akan wannan karasa wannan muhimma ne ya sauko wa ta hakimu shari'atul islam shi ne a ƙarshen duniya ya ci gaba da al'amarin aiwatar da shari'ar musulunci wal wa alal mabadi'i dhalla sannan kuma ya murkushe tushe na bid'a da bata da duk wani abin da yake na shirme annabi isa zai raga-raga da shi tun daga tushe mahala ya ce wal adiyan al-muharrafa da kuma addinai waɗanda suka karkatattu addinai waɗanda suka shagide duk wanda ya kama wani abu yana da sunan addini to a lokacin ƙarin shi za ta ƙari ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي والذي نفسي بيده nabi ya ce ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la yushikan na an yanzila ibn maryam hakaman adlan lokaci yayi kiris annabi isa zai sauko zai zama mai hukunci hukunci na adalci a cikinku fayaksiru salib annabi isa in ya sauko zai karya cross wa yaktulul khinzir kuma zai kashe alade jiza waya da'ul alharb sannan kuma zai tinkari yaƙi gadan-gadan da makiya Allah wa yasidul mal sannan dukiya za ta kwararo da yawa hatta la ya yaqbiluhu ahad har a waye gare za a ba da sadakan dukiyan ba wanda zai karba hatta ta kunu sajada alwahida khairan min ad-dunya wa ma fiha a lokacin zai zama mutum ya samu daman yin sujada kwaya daya saboda Allah to sai ta fi mai duniya da abin da ke ciki saboda fitinan da za a samu a wancan lokaci inna ma ta kunu sajada a habbu ila ahadihim a wancan lokaci sujada kwaya ɗaya don Allah za ta fi soyuwa zuwa ga mutanen wannan lokaci mina duniya da kasaratin ragabatihin fil gane ba ruwansu da duniya saboda suna da matukan kwaɗayin aiwatar da alkhairi bi yaƙi ne. saboda yaƙinin da suka gani ƙarara na cewa bin Allah shi ne kaɗai matsirata alladhi hillu fi ƙulubihim wanda aka zuba wannan yaƙini a cikin zuciyarsu li tihim Isa saboda ganin annabi Isa da suka yi ya ce wa ma kabla min al'ayat da kuma ayoyi da suka gani birjik kafin zuwan annabi Isa na mu'ujizozi na alamomin tashin alkiyama da ababe masu tarin yawa wa ma sai ce wa iqanihim bi qurbi sa'a kuma a lokacin mutane za su samu yaqini cewa kiyama tana kusa sai sa dukiya bai da mutane ba abin da ya dame shi shine din Allah amma yanzu ka kalla a wannan lokaci namu me yafi damu mutane dukiya ne wanda baka tsammani sai ga dukiya ta rufe mai ido zai iya yi komi na ɓatanci zai iya yi komi na rashin mutunci zai iya yin komi malam na ɓata addinin shi da ɓata addinin jama'a wala dan yana neman kuɗi an gano wannan da kyau ko don yana neman wani abu na duniya to a wancan lokacin zai zama mutane al'amarin duniya ba ta dame su ba ba ita suka sa a gaba ba kuma tare ga duniya a fili ga duniyan tare da su amma ba abin da ta shalle su abin da ke ransu shine su bi Allah kadai akan abin da Allah ya aiko annabi yake so kuma ya yarda da shi sai ka zo mutum da buhun kuɗi ka ce gashi ba zai a sawa, bai bukata yanzu masoyin kuɗi yana kash da ina wancan lokacin ai karshen ta da kana wancan lokacin da dini kana cikin almajiran dajjal jalai an fahimci wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye wani hadisa limamul bukhari fitar da shi a cikin As-Sahih a kitabu a hadisul anbiya babu nuzula isa ibn maryam karanta fatawul bari juz'i na shida shafi na 460 limamul bukhari ya da hadisin a wajeje guda biyu kuma wanda ba wannan ba na farko a kitabul mazalim babu kasrus salim a babin da ke bayani akan karere cross a fatawul bari karanta juz'i na biyar shafi na 121 waje na biya kitabul bayo babu katli al karanta batul bari juz'i na hudu shafi na 414 al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul iman babu nuzulu isa a juz'i na hudu shafi na 135 a lamba hadisi na 155 Allah madaukin sarki ya samu dace to kun ga aikin da annabi isa zai tsaya kai kokarin yada addinin Allah kowa ya samu wannan shine manufan da'awan annabi fa an gane wannan kuma shine manufan da'awan salafiyya jama'a a yada addini kowa ya kai gare shi kawai amma ba wai a ce wai ana da'awa sai a ware wasu 'yan tsirarin mutane a wani lungu a ce waɗannan ne kaɗai kun gane wannan da kyau ai ko ɗariƙa ba a haka ai ita ɗariƙa watsowa ma ake kowa ya shiga an gane ba a ƙidan da ba watso ta ake ana san mutane su shiga ba sai kawai saboda san duniya na wasu 'yan tsiraru wai al'amarin addini ne yau ya koma sai a ce wanda bai shiga wannan lungun ba to wai shi wai ba addini yake yi ba kuma shi ba a gayyan shi ana ke irin wannan shirme da shiririta dama annabi ya zo ne ya ɓata lokacin shi ko ko ya yi da'awa don wannan tsarin mutanen shi da aka ko shi kafatan linnasi bashiran wani zira don menene za ka fahimci addinin Allah a haka a irin wannan shirman an fahimci wannan da kyau ku shi sa duk wanda suka doki irin wannan hayaniyar Allah ba zai basu a haka don ba a wasa da addinin Allah Allah ya sa ido Allah baya haka Allah maɗaukin sarki ya kiyaye yasa kowa bashiru wala tunaffiru Yasiru wala tu'assiru kowa ya ina fatan mun gano wannan da kyau a yada addini a yada bushara kowa ya ga amfanin zuwan manzon Allah ai abin da ya kamata kenan amma duk wanda bai rijista ba to shi ba addini yake ba ai na yake haka la shi kyauta mala yace wa isa fil ardi to annabi isa kwana nawa zai yi wata nawa zai yi shekaru nawa zai yi an gani mahala ya ce muddatu bakawo isa fil ardi arba'una aman malamai suka ce zaman da annabi isa zai yi a bayan ƙasa to zai zauna shekaru arba'in ne kagan ka hada arba'in da talatin da uku ya zama saba'in da uku kama sabata zalika fi fi hadisin sahihin malai kamar yadda wannan ya tabbata cin hadisi ingantacce fi sinin abi dawud an abi huraira fayyam kusu fil ardi arba'ina sana abu huraira ya ce annabi isa zai zauna a bayan ƙasa na tsawon shekara arba'in sun ma ya tawaffa daga nan sai ya rasu Wai yusalli alaihi almuslimun ne za su yi ma annabi isa sallah in ya karanta sahihul jami juz'i na biyar shafi na casa'in lamba hadis na dubu biyar da ɗari biyu da sittin da biyar kawai kenan shekara nawa annabi isa zai arba'in zai a bayan ƙasa mun gane shi sa duk wani hayaniya daga ya taso kamar tashin balan ku haka zai tafi mai pus kuma an gano wannan haka jali ya zo a cikin kwana arba'in ya wada duniya gaba ɗaya da anna annabi isa ya zo ya murkushe shi sai shekara arba'in a tsanake yana da alheri kuma an gano wannan da kyau ku ke sa an kasa gaugawa cikin al'amarinka ko na menene su ya watsi kaga da mai gaugawa da mai haɗama waɗannan ba sa nasara Allah shi kyauta kaga mai haɗama zai iya zama duk abin da kawai marmaza ya cinye don kar abokin cin shi ci da yawa kuma kar ya samu gaba ɗaya ya ci dai ya gama ci sai abin duniya ya she cikin ya ƙabe-ƙabe ya zo ya zuba amai duk abin ma ya tafi akwai yiwon wannan na biyu yana iya samun kanshi a wani yanayi na lalura na rashin lafiya sakamakon wancan haɗama ya ja ma kanshi matsalan da ba gaira ba dalilin faruwan irin wannan matsalan da haɗama shigo mai gaugawa matsalan shi shine yana wuce sa'an shi ne sa'an tana nan da tsaban gaugawa ta yi mai sai shallake ta bai sani ba amma ka ba hankali ana fahimtar wannan mai gaugawa misali shi misalin ɓarawon ansa an fahimta mai yi wada bai satan ansan nan bai tsaye nazari ya shuru zai tunu haka sai zai ya takardun shi na budewa ashe mai tsaransu ya gani kaga gaugawa ta ja mashi me ya kamata za a yi mashi kenan na hukunci ba koren shi za a yi ba koren shi za a yi Allah ya kiyaye ba da ya ce wa hofi zalika muqimun li eh, hukumin islam a waɗannan shekaru arba'in annabi isa zai tsaye wajen tsaye da hukuncin musulunci musallin ila qiblatil muslimin yana sallah yana fuskantar alƙiblan musulmi wa kada zakarnal ahadisa المفصح عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله malici mun zo da bayani a cikin hadisin nan da ya zo yake bayyana mana annabi isa zai yi sallah a bayan wani mutumin kirki daga cikin wannan al'umma kama sabata annahu ya hujjil baitul atik kama yadda ya tabbata annabi isa zai je aikin hajjima to ina zai sauka eh nabi isa zai sauka a sham a dimashq a philistine an fahimci wannan da kyau ku a wannan yankin zai sauka kenan yadda kake tafiya aikin hajji haka shi ma zai tafi ففي wa مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول والذي نفسي بيده ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la ya halika la ko la yuhal li ibn maryam wa mu'tamaran aw hima layuhillanna ibna maryam bi fajjar rauha yace ina maku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi lalle annabi isa dan maryam zai taho ta hanyar fajjar rauha yana mai hailana yana mai talbiya a lokacin tsayawan watan hajji hajjan wa mu'tamiran zai taho aikin hajji da umara nihima ko kuma <clears throat> ya zo ya yi su daban-daban ya umara ya dawo ya aikin haji ko kuma ya hada su waje guda ya umara ya aikin haji a lokaci da karanta sehul jami'u sagir a jiz'i na shida shafi na ɗari lamba dis na dubu shida tara da hamsin da biyar mala ya ce ra'uha makanun bainal madinati wa wadis safara ita rauha waje ne tsakanin madina da wadis safara fi tsarike makka ala nahawai arba'in milan tazaran wajen mil arba'in ne minal madina au sittatu wa salasina au wa salasin <clears throat> ko kuma ya kasance eh, mil talatin da shida ne kan talawami al'anwar albahiyya jizi na biyu shafi na ɗari da sha hudu a cikin naqadul mawsu'ati al-yusifiyya na Abu Hamid Ahmad bin Abdul Qadir al-Turkumani al-Turkistani a shafi na 22 yace wa qarar jama'al ahadith al-warida fi dajjal bi turuqiha wa ha Sheikh محمد الجليل الحراس رحمه الله في كتابه فصل المقال في رفع عيسى صلى الله عليه وآله وسلم حيا ونزوله وقتله الدجال malam ya ce hakika an babban malami wanda ya tattaro hanyoyin ruwayoyi da suka zo dangane da al'amarin dajjal babban malamin nan shine muhammad halil harras allah ya gafarta mashi a cikin littafin shi mai suna faslul maqal fi rafi isa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma an ɗauki annabi isa hayyan yana raye ne wa nuzulihi wa qatlihi dajjal kuma zai sako ƙarshen duniya har yabi dajjal ya kashe shi malamin ya tara ana sa gaya maka inda zaka samu wannan abun a tare ne sai ce wal allamatul albani haka babban malami muhammad nasir dinar albani rahimahullah allah ya ji kanshi ya yi wannan aiki fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna qissatul masihid dajjal cikakken tarihin masihid dajjal wa nuzul isa alaihi salatu wassalam da kuma saukowar annabi isa wa qatlihi da kashe dajjal da zai yi ala siyaqi riwayat abi umama radiyallahu anhu a bisa yadda hadisin abu umama ya zo mudafan ilaihi ma saha min gairihi min sahaba albani ya kawo wasu ruwayoyi da suka inganta ba ruwayan wannan abu umama kaɗai ba yana tafiya yana kutso da wasu ruwayoyi tabbatattu ingantattu har zuwa ƙarshe radiyallahu anhu mali ce fa فبينا rahima فبينا رحمه الله تعالى أن الأحاديث الواردة في هذا اللعين سيبين من cewa shi wannan tsinanne dajjal da zai zo ƙarshen duniya masihi balala shi masihi ne na ɓata kasiratul jiddan ɓata mai girman gaske tasilu ila haddit tawatir yace wannan ruwayoyi masu yawan gaske ne wanda sun kai tawaturance maqtu'atis subuti kai tsaye sun tabbata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi wallazi wasafahu wasfan wanda annabi ya siffanta dajjal siffan da lam yasifu iyyahu nabiyyin qablahu wanda babu wani annabin da yazo kafin shi wanda ya siffanta dajjal a haka hiya ahadithun awsa'u min gabara mala ya ce hadisi ne wanda yake yalwan shi kamar yalwan ƙasa ne akwai inda za ka je ba ƙasa to tun littafin daga dama ka je ka duba akwai wannan hadisin shi mala ya ce wa aksaru min an ta zulluha alhadara kuma hadisan sun wuce fa a ce wani bishiya zai lullube su ba gan su ba fashirrahul hadis wata fasir wa kuttab siyar wal khasa'is wal malahim manyan malamai da suke sharhin hadisai suka rubuta littattafan tafsirai aka rubuta littattafan tarihi da abubuwa na khususiya da fitintunu da rigingimu wa kuttabu targhib wa tarhib da wanda suka rubuta littattafai saboda kwadaitarwa wasu saboda tsoratarwa muttafiquna ala qubuliha su duka sun yadda da waɗannan hadisai wal istinbat minha kuma sun ciccire hukunce-hukunce masu daraja a cikin waɗannan hadisan Malam ya ce wa addu'a min a alami nubuwati alhadil bashir kuma sun lissafa wannan hadisi na dajjal daga cikin manya-manyan alamomin annabta na manzan Allah mai shiryarwa da bushara zuwa ga al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mimma yaqta'u at ala kulli man ankara wanda waɗannan hadisai sun daƙile hanyar duk wanda yake inkarin su au shakka fi nuzulir rasul al Isa alaihi salam ko suke shakkan dawon annabi Isa wa qatlihi lid-dajjal da kuma kisan da zai ma dajjal al-fajir wanda shi dajjal fajiri ne fi akhir zaman kisan da za a mai a ƙarshen zamani wanda da annabi ya wannan bayanin wai a garin nan ne aka samu wani takadari wai yana yawo masallatai wai yana cewa wai dajjal ƙarya ne annabi isa ba zai dawo ba ya juji kaza ne ko zai ce turawa ne ko ya ce na'urori ne ko ya ce ba mota zule ne ba na gaya muku an ce wai hannun masallacin poli ya zo yi masu wannan shiriri tan na ce me yasa bai gangaro nan ba koko ada sai zo nan wajen ya faɗa ya gaya mana annabi isa ba zai dawo ba ko ya gaya mana dajjal ƙarya ne ba zai bayyana ba ko ya ce ba ya ajuju ko ya ce ba kaza ba kaza <clears throat> mu dai ba za mu bishi inda yake ba amma ya zo nan an gano wannan da kyau ko ba duka ba zagi ba harara ko bakan magana tambayoyi ne kawai za mu yi mashi kuma dole ba mu ansa an gano wannan da kyau ko tambaya ne kawai ɗaya a tara da ɗaya ne an san shi magana ƙari ba wata jijiyar wuya shi da kanshi za a ga yana ma kanshi bibita kuma ga ac na bugun shi ba wani dalili karya yake yi an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar don dole na abuwa wai har ahalus sunna masallatan ahalus sunna bai ke biya garin nan fa masallatan ahalus sunna yake bi ya je ya zauna ya kalubalance su kuma wai su ja baki su shuru Allah wadaran naka ya lalace mu uban mu gumi ai da abin da ya gagara kenan karatu ai kuma shine ya bar mana gado ko duk inda kaga ahlus sunna da ana gane shi a tantance shi daga dan bid'a shine da zuwa makaranta ko amma ya lal asaf ya za a ce a zo birnin ilimi mutum ya rika yawo yana muku wannan ƙaryar kuma shi da kanshi in yaje sai ce shi dan boko ne dan boko malamin addini ne mun gano wannan da kyau ku wai sai mige ce ai ba wani abu ne kaza ba wani matsala kawai wayar ga ka fahimtar wannan magana shikenan kawai kar ka bata man lokaci dan dai qur'anin da hadisin ai ba kai annabi ya gaya ma ko kai malaika jibril ya saukar ma ba haka an yi shi kafin kai to ya bayanin yake duk waɗannan hadisan annabi ya sha dare ya kwashi ni duk yayi bayanin su dalla dalla sai wani takadari kawai sai zo sai ce wai ba haka bane shine ba kowa gane ba ya saka ga cikin fitina sai ka zo mutuwa ka ga abin da ka gani babu halin gyarawa kuma wallahi sai an gani an gane ai dai ba wanda zai ce zai dimanta a duniya ko magana ya ƙari an fahimta duniyan nan ma kana jin daɗin da ka ɓata ma kanka lokaci jiya daɗin da ka ji jiya yana ina kai da Allah ba ma jiya ba daɗin da ka ji ɗazu yana ina ba ma ɗazu ba daɗin da ka gama ji kamun fara karatun nan yana ina malam ba ka fita waje ba yanzu ba ka ji iska mai daɗi a waje ba tana ina kana kana ta yanzu kana iya hasaso ta hmm. baka san me yake ce ma rayuwar duniya ba wallahi sai ran da ranka ya fita ko ya zo fita ranar za ka rena kanka ranar za ka gane kai ashe ba naka ne. ashe kai na Allah ne a ranar za ka gane shin aikin Allah kai ko aikin ka ko aikin wasu ranar za ka rena kanka shin Allah ya yi ka kabi shi ne ko ko Allah ya bi ka ka bi wani ne shin Allah ya bi ka ka bi dalili ne ko ka bi shubuha ranar za ka rena kanka kuna fahimtar wannan da kyau jama'a kowa ya natsu Allah ya yi mu dan mu bi shi kuma yayi ko annabi da dalilin bin shi din sai muka aje yanda za a bi Allah a bisa yanda annabi ya karantar da almajiran shi na farko su ne sahabbai sai mu kama wasu shiririta kawai muke tabi duk wanda ya bi wannan sai ya sha mamaki yanzu waɗannan hadisan da muke ta karanta su bayanai suka girmama ko ina al'umma suka gamsu shi ke nan kawai sai wani zindiki sai mike zai ce wai ai waɗannan hadisai ana magana amerika da ingila ne an bayyance wannan da kyau amerika da ingila ne za a bi ta babu Lut, koko koko ya ce za ta zako shirki dimashq Hmm. Allah ya kiyaye zilanci mutazilanci kenan to shine sai mala yake cewa faminan nasi man attala au auwalan nasus. daga cikin mutane akwai wanda suka kore waɗannan nasoshin ko kuma suka yi tawilin nasoshin allati waradat fid dajjal waɗanda suka zo kan dajjal fadda'a annaha laysat ala zahiriha suka yi da'awon wai soshin ba a bisa zahirinsa suke ba wa inna ma hiya rumuzun alal bashar wasti'ila'ihi wai kawai ana bayani ne dangane da mutum an sharri dangane da sharri da kuma yadda sharri zai mamaye ko'ina wai da aka ce dajjal wai ba wani abu ne sharri ne da yadda sharri zai game ko'ina wasu rahi fitna, ma'ala ce da kuma irin yanda. istishra'il fitin yadda tunu za su zama kowa yake can ɓolota wanda ba ka tsammani ba sai je zunguro fitina ya taso da ita ko ina a gari yanzu ana ganin yadda garuruwan wasu suka samu kan cikin matsala ko eh sai wani shi ma da gangar kawai sai je sai tsokano fitina ya kawo garinsu yadda kasan ya je ya sa kuɗi ya su ya kawo wai shi ma ya ga a wani gari can ana ta rigima ana ta gashe-gashe ana ta bama-bamai shi ya ga a yi a garinsu to shi ne sai je ɗan tsokano sai zo sai kawo shi ma shi ma dole tsinanne ne wani zulu isa alaihi salam sauka annabi isa kuma sai ce inna ma hiya ramzullin tisar alkhairi wa intisharihi sai ce alama ne na cewa karshe sharrin nan da ya yaɗu ko ina ko to alheri zai zo ya murƙushe shi wa ma hazal hara ma da ce wannan hira shirme allazi hum fihi wanda irin waɗancan takadare suke a cikin shi illa bi sababi tala'ubil ahwa'i ba komai ya saka sa a ciki ba illa me yanda san zuciya ke wasa da su an gano wannan da ke ku ka kallin nassin da ya tabbata cikin alkur'ani wai ka koma kana murɗe shi da ra'ayinka da son zuciyanka tala'ubul ahawa wata nazul ara da yadda kowa ke ƙoƙarin wai sai ya fisgo ra'ayi ya zo da shi ya ce shi ma ga yadda yake wata bayin wata sadin wata naƙud wata akus al'akawal ba da ce ta yadda ake kawo maganganu da suka sha bamban da juna maganganu masu karo da juna maganganu masu tubka da warwara maganganu masu akasantan juna allati hum wanda suke wajensu waje ga kawo hayaniyan malamai kana ƙoƙarin kai karo da shi akan me akan Qur'ani ai shi Qur'ani in za ka kawo maganar malami sai dai ka zo da maganar malamin da ke goyon bayan Qur'ani in kana son kawo sharhin wani malami akan hadisi sai dai ka zo da sharhin da ke ƙara fassaran hadisi ba ka zo da wanda yake karo da shi ba in ka zo da wanda yake karo da shi ibn al-qayyim yace kai wawa ne mal ilmu nasbaka lil khilati safahatan bainar rasul wa bainar ra'ayi faqihi Allah ya kiyaye malai ce fa khallat kulluha an alhaq duk waɗannan maganganu sai zama ba su ba gaskiya sun tsaraitu daga abin da yake gaskiya ne ba abin da yake na gaskiya cike kun banda shirme da ta. an gano wannan su ne fa suke zuwa da waɗannan murɗe ma'anonin waɗannan awoyi da waɗannan hadisai na masihid dajjal kuma zai ga irin waɗannan mashirmantan wa suna da wai cewa to don menene ba za a saurare su a ce a tattauna da su ba an gano wani da kyau ku sai a ce to a saurare ku a tattauna da ku ku ce me an gano wani da kyau ku ku ce me ne kuna kan bata madadin ku tuba an gano wani da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce wala shakka anna hadha al-mazhab fi tawil aw tatil li mithl hadhihi an-nusus kunga ko shakka babu irin waɗannan mazhabobi da irin waɗannan zantuttuka waɗanda ake zuwa da su suke tawili ko kuma kore waɗannan nasoshi kuwa mazhabul batiniya al-mulko al-mulhida shine mazhabin yan batiniya waɗanda suke mulhidai su ba diniya akwai su a shi'a ba diniya akwai su a mutazila akwai su a sufaye akwai su a kaza dukkan su matattu ne malam matattu na gaske allati tujizu nikahil ummahati wal akhawat wanda suke halattar da auren iyaye da kuma kanni ah, wannan karatun mun yi shi eh a ina kai karatun mun yi karatun nan mun zo da wasu masu wata aƙida da ke ganin halaccin mutum zai yi auren ƙanwan shi ko yin shi ko ƙanwan uwar shi ko ƙanwan uban shi ko yin uwar shi ko yin uban shi ko ma uwar shi ko matan uban shi mun zo da wannan aƙidar a wani tafi a tarin ibn taimiyya muka zo da shi sanda muke bayanin sufaye ko an yi wannan ko ba yi ba ta wani sufi a ƙarƙashin tarihin wani sufi a sifil filmi misani shi ke da wannan e, eh ibn wa ibn arabi to ba shi bane kaka bata mana lokaci kai ka cewa ne balyani wa balyani a karanta sunan daidai hmm? ba people til misali bane wanda dai kike faɗi ne amma gyara sunan shi dai Allah shi kyauta Kunga irin wannan ya kamata a ce a inda ake karatu kwakwalwanka sanda ake katin da rika so maka wancan bawan Allah da ma ya ce a fifil tilmisani akwai shigen magana a cikin magana a fifil tilmisani akwai ta amma asalin wanda ya fi shahara wannan shigantaka shine mai balyani ka kuma ka ce balyani kome ka ce ok to Allah ya sa mu dace kage yanzu misali za ka iya zuwa ka je ka nemi wannan bayanin kai tsaya can shi sa idan muka zo da bayanai muka rubuta wani abu muka kawo kai kokari ka samu kuma ka je ka yi nazari da akwai lokacin da za a buƙaci wannan nazarin naka akwai lokacin da za a buƙaci wannan karatun naka zai zo kuma wallahi al'azim za ka rasa yadda za ka yi magana a cikin lokacin da abokan tattaunawanka suke yanzu misali kana nazarin wannan wajen ne kawai a ce irin waɗanda masu karambanin zuwa ya su nazari ka ji inda littafi ya yi daban inda suka yi su kuma daban ka fahimci wannan da kyau ku "Di irin wannan ne yanzu ka zo kana cewa ai yana halartar da nikahul ummahat wal akhawat ba ka iya fahimtar wannan akida an gane wannan da kyau ku to su waɗannan 'yan baɗiniyar su ne suke cewa ya halatta kawai mutum ya auruwa uwar shi ko ya aure ɗaya shi ko ya aure wanda ya ga dama ya aura watarku salawat kuma su ne suke da ƙidan barin sallah wasu hilalil muharramat kuma suke ganin duk wani abu na haram ma to halal ne su yi wasu fi salatil umma kuma su ne suke ganin halacin a riga tsine ma magabata albarka walintiqasi min kadarihim kuma a riga ƙoƙarin zubar masu da mutuncinsu wa sha'anihim ana ɗaukan su ba bakin komi ba ya khuruju min at-tashri'i kuma suna wannan dan kara ɗora musu ta shari'a ne fa an gane yanzu waɗannan mutanen fa suna nan da aƙida a cikin ahalus sunna in ba an ma bayani ba ka ganewa za ka iya zuwa da bayanan malamai kamar guda ɗari biyu tun malamai ne suke fassara iri ɗaya masu wannan aƙida za su ce duk ina ruwansu da waɗannan malaman don su zubar da waɗannan darajojin waɗannan malaman da ilimin su kasan abin da za su ke haka don su samu su yi tawaye ga wata ƙa'ida na shari'a guda ɗaya wanda take takura ma abin da ransu ke so ɗan aƙidan baɗiniya ne sa na ga muku ‘yan baɗiniya a kowane ɓanna akwai su sai da kuma akwai mazhabi mai girman gaske na baɗiniya kuma ana fahimtar wannan shi sa matsayinka na ɗalibi in baka goge ka ƙware a irin waɗannan bayanan ba ba ta yadda za a yi ka iya malanta a wannan lokacin sai dai ka rika kwafi in ga ji wane ya faɗi magana kana ganin kamar wannan ne ta ɗaga shi sai kai marmaza kai ma ka faɗa don ƙila kai ma ta ɗaga ka ai ba wannan ne ke ɗaga mutane ba tsoron Allah ne da yi don Allah mun gane wannan da kyau jama'ar annabi shi sa ku kokari ku san waɗannan abubuwan mutum yana ganin iri-iri akwai abin da yake shari'a ta hana sai aka kawo mai dalilai to zai kokarin kawo da waɗannan dalilan ya ci mutuncin masu wannan dalilan don ya samu ya kauce ma wannan shari'ar isa mala ya ce gashi nan su ne suke a tsanu fi salatul umma su kan magabatan al'umma walinta kadar kadarihim da zubar da martabansu wa sha'anihim da kuma sha'aninsu gaba ɗaya don jama'a zai na su da martaba liyakhruju min at-tashri' saboda su su tawaye ba za su bi shari'a ba yanhaluna min kulli al-awamir wan nawahi shar'iyya mala yace su suna warware duk wani umarni da wani hani na shari'a sai wanda ya masa kade za su bi za su yi kallon aya su mata raga ayan za su yi ɗauka hadisi sai mai wusu-wusu zaɓa abin da suke so kawai su yi su gaya maka kai ma kai wannan ko da ko dun malamai ga abin da suka faɗa na addini ba za su bi wannan abun ba ɗan baɗiniya ne su kuma jahilai wannan abin da ‘yan baɗiniya suke kawo masu su dama nema kawai ya za su more ya za samu sassauci ya za samu sauƙi ya za su yi kaza haka suke ɓata cikin addini mutum ya ƙare ya je lahira allah maɗaukin sarki ya sa a huta da shi sau da ni. duk abin da ka gama Allah ne sa ka ai mu matsalan in ka je lahira sai an tambaye ka wannan abin da kai waye sa ka ka isa gaya ma Allah wai malamin ka tare za a sa ku a wuta ai sai ka gaya ma Allah waye sa ka duk addinin da za ka yi sai dai na annabi Muhammad na rantse da Allah ba na annabi Muhammad ba sunan ka dan wuta duk abin da kai ku da bata maka kanku lokaci jama'a sai ka nemi hujja hujja daga annabi kai tsaye duk abin da ba na annabi ba ko ka shirya za ka sha mamaki ba dai ana rayuwa ana kwana ana tashi ba watan wata ranar an tashi ba za a kwanta ba za a tashi daidai ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin dole na da yanzu gashi na shigo da cikin jama'a a cikin fasatin nan ne da ya wuce fa wasu matasa suka suka same ni daga nan ban zazzau akan wannan da ke yawo masallatan ahalin sunna ne masu ishara na ce muna nan muna yin wannan karatun akan wannan matsala a nan kun gano wannan da ke ku zo su ji sun zo amma su abin da ke ranzu ne in ba su hujjoji a yanzu da za je su yi mukabala da shi za ka yi mukabala da shi ne shi ya riga ya goge kan abin da kake yin yake yin kai kuma yanzu ka ji naka ya za ka yi mukabala da shi irin wannan abin ya taɓa faruwa fa kungila wasu ustazai suka zo suka same ni cewa suna son za su za su muƙabala da wasu 'yan shi'a kun gano wannan da kyau ku wani malar rayyano wanda yake tukur-tukur shi ya masa hanya suka zo jina na ce masu a'a 'yan shi'an nan an san su ne sun shahara suka ce a'a an yadda a yankin gusu malamai ne ko ko masu sha'awar malanta aka ce su masu sha'awar malanta yance ka kutanka galis ne ma suke kusa a san su ku rabu da su abun duniya ya dame su takaicin da suke ji kullum ya ishe su suka matsa a'a ah, ah, ah, malam suna batar da mutane ce kai ba wanda za su batar sai dan uwansu batacce ina gaya maka ba wanda za su ja duk wanda kaga sun ja ko mutumin su ne na kawo masu sulhu hudaybiya da abin da annabi ya faɗa duk wanda ya dawo wajenmu aka matsa muka tura shi ya je ya zauna ku dama nasu ne namu ko ya je zai dawo mun gano wannan da kyau ku in naka naka ne zai dawo ko ya je kaɗan rani shi ma je an so nashin rabon ne amma zai dawo an gano wannan a suka matsa na ɗiba da jini na basu ba jige nan ba suna zuwa 'yan shiya suke wusu wusu da su tun daga ranar aka san 'yan shi a malamai ne a wajen su ga wasu ga wale yanzu ya zanci ne ban sa abin da za ku su ban waje ba na hana kuma koriya su kawai shigen daman tsiya kai kai common ustaz ne an gaya maka yin da gaskiya al'amari yake yanzu ba aka baka dalilan nan yanzu aka baka su kai ba malami ba ne a kansu yanzu ne aka baka ai baki saka miƙe ka ce za ka kare ba ko baki saka miƙe ka ce za ka yi wa'azi a kan shi ba kai malami ne an gaya maka ustazanci malanta ne ustazanci simbol ne na zama mutumin kirki kawai kai don gaga ustazu ya rike littafi haka malami ne shi kun gano wannan da kyau ku sai ustazu ba malami ba ne kawai mai san addini ne ina fatan kuna gano wannan malamai daban ustazai kuma daban amma ustazanci hanya ne da ke kai mutum zuwa ga me zuwa ga malanta su sun ɗauka cin da su usame ne to su menene su malamai ne kawai su ne suka shiga wannan shirme wai kuma wai daga baya wai shi ne ake ce to malam yanzu ya za ka yi za ka je ne na ce ba zan je ba to malam za a ce fa mun ji tsoron ce a ce an gano a ce ina zuwa sai a ce mun ƙure yaranka to kai ma ka zo mu ƙure ka tun daga nan an gama cin mutuncinka an yi wannan ko ba yi ba tun da na gaya musu ku wai malam kullum suna ci a zuwa yi mukabalanci ko so miliyan suka ce ku da wawaye an gano wannan yanzu misali wannan da suka zo ba su waɗannan dalilai akan wancan ba mu wata zilin da ke musa dawon zuwan dajjal sakowa annabi isa Bayyana, mahadi ya ajuju bulluwar rana dabatul ardi da duk waɗannan abubuwan da yake musawa in ka ba su wannan dalilan ba su iya karewa don ba su san dalilan ba yanzu aka ba su aka yi masu fassara ya za ka kara abin da yanzu aka koya maka an taba haka kamar yanzu fa misalin ka misalin wanda ya ji aka koya mai mota a wajen koyan motan cin a filin sarki yanzu yanzu na aka fara koya mai an masu ya ce ya shiga tseren mota da gwanayen tseren mota in dai ba kawo shi matacce ba kuma ba kawo shi a karere ba to ya kamata a tambaya motar tsayawa ta yi don dai dole da ya shiga matsala ba automatic ba ko mai cece kuwa mun gano wannan da kyau kamar ba misali wannan ne sai kawai don mutum na kana kuwa mai mota ya tashi daga wannan layin ya ji wancan layin ya gaya da lafiya dare na ya ce ban mu kullum tuka mota sai ka ba shi don baka da hankali ana kashe mai wuta ido a kunna mai karshen ta ya fada rami bai sayan da yake yi ba ko kuma yana kan titi wannan na zuwa wannan na zuwa sai ga kamar za a yi kan shi <laughs> bai sa abin ba bai taba yi ba to kuma a ce wadda daddare ne zai shiga tsere jama'a kun gane misalin da na kawo muku yanzu ko mai koyon keke ya kamata ya bari ya gangara gangaran da bai da birki eh kuma ya sulmiya a guje kama birkin gaba me zai faru Allah nan ba daidai ba yanzu da za su ji wannan sai ce mai shagwaci mutuncinsu amma yanzu za su faɗi gaskiya aina yana gaya masa kasi a lokacin fada na faɗa wasu su cewa suke wai ni na samu ɗaukaka ne an sanni na samu suna wai su ina masa hasada ana zuwa ka gaya min wannan sai na ba su dalilan ba dai ba da dalili ba ne ai ka gashi ne an gano wannan da kyau ku misalin wannan misalin fa ka jira rara ya yi ne an tare a kaduna an ba su kuɗi kai ma ka fara koyon kafiyanka ka je ka yi kafiya ka tafi studio <laughs> da muryanka kamar sabon washi <laughs> in kai ma wani waka ma Allah ya isa zai ce domin ka bata mashi suna na gama gaskiya shi sa wallahi ku bi sannu waɗannan 'yan baɗinin yin yanzu sun shigo da ƙarfinsu sun shigo da ƙarfinsu kuma yanzu a najeriyance an ba ba su dama su addininsu sai suka ce yanzu mu wannan shine samfarin addininmu da constitution ya ba mu dama mu yi ta daman ka hana mu ne na ce sai mu je kotu <laughs> kafin ce wannan babu dalilin da za ka hana babu shi sai ka ce ku je ku tallata naku mu ma mu zo mu tallata namu to za mu zo za mu karanta za ku ji yadda aƙidan waɗannan takadare yake za mu fara fitar da suwaye ba su yadda da dawon annabi isa ko bayanan dajjal ko ya ajuj ko mahadi ba allah ke mukatu na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik assalamu alaikum